أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a goma ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da 29 ga watan mayu shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatil arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na goma sha shida za mu tashi a ƙarƙashin maganan da malam yake ce mana aqwalul imamu abi hanifata fil iman zantuttukan imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi a cikin imani zantuttukan da yayi a cikin imani kada mu manta cewa daman littafin ya tattaro mana aƙidin bi ma'ana aƙidan wa'annan jagororin ne guda hudu wa'anda suke fitulu ne a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dan ya nuna maka in a fikihu sun samu bambanci to a aƙida tsintsiya maɗaurin kitse ne ba su samu saɓani ba a duk wani abin da ke da alaka da kuduri nan ne kadai za a samu bambanci tsakanin abu hanifa da sauran malaman wanda a karkashin wato imani mutane uku bi ma'ana kungiyoyi uku suka bata kungiya ta farko ita ce murji'awa su ne wanda ake kira murji'a wanda asalinsu sun bayyana a garin basra aka zo aka yi wa hassan al-basri tambaya akan su wane ne murji'awa saboda su sun ce la ya yadurru ma'al imani zambun kama la tanfa'u ta'a ma'al kufur duk saban allan da mutum yayi baya cutar da imaninsa kamar yadda duk irin biyayyen da kafiri zai yi wa Allah ba ta amfanar da shi to haka shi ma saban Allah mumini baya cutar da imaninsa to asali inda aka samu matsala daga Abu Hanifa wanda malam zai mana bayani ba komai bane sai ta kofa daya shine malaminsa wanda shi imamu abu hanifa da ya yi zurfi a ilimin falsafa kamar yadda imamul harawi ya kawo bayanin a cikin littafinsa zammul kalam wata rana wata mata ta zo ta tambaye shi kamar yadda shi abu hanifan da kansa yake ba da labari ya ce na kai matsayin da duk inda na gitta sai an nuna ni a ce gashi can wancan ka ta fara malamin saboda ya kai matsayin babba a ilimin falsafanci ya ce sai ni ina zama ga majalisinsa a masallaci ga majalisin Hamad ibn Abi Sulaiman sai wata mata ta zo ta tambaye shi ta ce akarmakallahu ina da tambaya ya ce bismillah ta ce mutum ne yake da mata yana so ya sake ta saki irin na sunna ya zai sake ta imamu abu hanifa da kansa ya ce saboda shagaltuwa da ilmin kalam yace falam adri ma aqul yace na rasa me zan gaya mata amsa sai na ce mata in taliqi ila hammadin ki tafi wajen hammad ibn abi sulaiman fasalihi ki tambaye shi idan ya baki amsa la tansarifi hatta ta'udi ilai kar ki koma sai kin dawo kin gaya min abin da ya ce. yace da ta je ta mai tambaya ya bata amsa sai ta dawo na in ji abu hanifa ya ce sai ta ce min ya ce in zai sake ta ya sake ta cikin tsarki ba cikin jini ba kuma ba tare da ya take ta ba kuma in zai sake ta yi saki ɗaya sai ya ce na alayya fa ƙultu la hajata li yau bi kalam fa jalastu ila hammadin yace sai na kwashe takalma sai na sai na ce kai dalibai ba ni da bukatar ilmul kalam ni ma zan je in koyi ilimi sai ya je zauna gaban Hamad ibn Abi Sulaiman shi kuma Hamad ibn Abi Sulaiman shine farkon wato ma abinda malaman tauhidi suke kira murji'atul fuqaha yana daga cikin ba murji'e ne amma faqihi ne saboda shi Ahmad bin Abi Sulaiman malamin fiqh ne sosai yayi karatu a hannun Ibrahimun Nakhai babban tabi'in nan to shi kuma ibrahimun naka'i ɗalibin abdullahi bin mas'ud ne kaga madarasatu ahli kufa kenan ko daman makarantun guda uku ne madarasatu ahli madina da madarasatu ahli makka da kuma madarasatu ahli kufa to shi ya fada cikin madarasatu ahli kufa to shi Hamad ibn Abi Sulaiman shine farkon mutumin da ya bambanta imani da aiki yace al-imanu qawlun wa i'tiqadun imani zance ne da ƙuduri to su kuma wa'annan wato murji'awa sun rabu kashi goma sha uku wa'ansu malamai suna kasa su guda goma sha biyu kamar yadda abu hassan ya kawo a cikin littafinsa makalatul islamiyyin haka ya zo a cikin alminar wa nihal na imamu sharastani haka alfisal na ibn hazm da kuma alfarku bainar Firak da sauran littattafai wanda suke magana akan fannin wato Firak na aƙidun musulunci akan cewa lallai su waɗannan sun rabu kashi goma sha biyu wa'ansu suka ce sha uku na farko akwai karramiya. Karramiya nisba ce zuwa ga muhammad bin karam ko kuma Muhammad bin Karram haka suka jingina shi to su ne suka ce al-imanu i'tiqadul qalb duna al wa suka ce a'a hadda kullabiya ibnu kilab su ma sun tafi na biyu kenan da irin wannan fahimtar cewa kudiri ne kawai ba tare da furuci ba har malamai suke musu raddi suke cewa to idan yanda kuka ce imani kawai in mutum ya yarda da Allah a zuciya ko da bai furta Muhammadu Rasulullah Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu Rasulullah ya zama musulmi suka ce to anan ma Abu Talib zai zama musulmi tunda Abu Talib da kansa ya ce wala qad alimtu anna dina Muhammadin dina haqqin laula al malama la kuntum ri'an minhu yace ni dinnan na san addinin manzon Allah gaskiya ne ba domin zargi ba da ni ma ɗaya ne daga cikinsu saboda lokacin da ya je sham da manzon Allah buhaira ya bashi labari wannan dan shine annabin karshe kaga ya yadda amma kuma bai furta ba wannan ya sa ya zama musulmi kaga bai sa ya zama musulmi ba suka ce to haka shi ma fir'auna ba ya ce wajahadu biha an anfusuhum zulman wa uluwa kagar fir'auna sun san abin da annabi musa yake kira a kai gaskiya ne amma saboda jayayya da kin gaskiya ya ki yadda da wannan kaga shi ma da ya zama musulmi kaga wa'annan suna daga ciki a wato ƙungiyoyi wa'anda suka fi shahara a cikin murji'awa su ne na biyu kenan to na uku akwai murji'atul hanafiyya in an ce murji'atul hanafiya ita kuma nisba ce zuwa ga abu hanifa cewa akwai murji'a wanda suka ɗauki irin fahimtar abu hanifa wanda malamai suka yi magana akan wannan aƙidar cewa ya ce imani qaulun wa i'tiqadun duna al'amal magana ne da kuduri amma banda aiki a ciki suka cire aiki daga imani wanda kuma wannan ya saba wa nassoshi na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ji su insha Allah to kaga wannan shine na uku akwai al-murji'a an-najjariya akwai kuma murji'a wanda ake kira najjariya wanda aka jingina su zuwa ga najjar su kuma kwatankwacin abin da wa'annan suka faɗi su ma su suke faɗi cewa shi dai imani in dai ka yadda da Allah da mala'iku ko da baka aiki ba ka zama cikakken imani da imaninka da na abu da na annabi Ibrahim da na mala'ika Jibrilu da na na Bakar babu bambanci wa'annan duk suna da irin wannan sa'an nan kuma har ila yau akwai murji'atu saubaniya su na biyar saubaniya nisba ce zuwa ga abu sauban shi ma yana da irin wannan fahimta sa'an nan kuma na shida akwai murji'atul ghailaniya shine ghailan ibn abi ghailan kada ku manta baya mun yi bayanin asalin inda ghailan ibn abi ghailan ya dauko aqidarsa ko ya ɗauko shi ne daga wa ja'ad ko bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham ya ɗauko ta ne daga wajen wa suzan wanda aka yi kiran shi faluta wani kirista ne ya musulunta da ya musulunta ya fesa ya ce ya musulunta da ya shigo musulunci sai ya fesa wa ja'ad bin dirham ina ba ta an gane wannan aƙidar da ya fesa masa sa'an nan kuma ya koma kiristancinsa shi kuma ya fesa ma Ghailan ibn Abi Ghailan wannan aƙida to shi ma yana daga cikin malaman wato murji'awa ko kuma akida murji'a da suka kasu na shida kenan akwai na bakwansu su akwai almurji'a ash-shamriyya sune wanda ake kira Abu Sham wato nisba ce zuwa ga abu sham to shi ma haka aqidar su daya da wa'annan da muka lissafa su sa'annan kuma na takwas akwai a murji'a taumiyya shi kuma shi ma nisba ce zuwa ga abu taw shi ma haka da wa'ancan da wa'annan duk aqidarsu ɗaya wanda wasu suna kiransa Abu mu'az at-Tawmi Abu mu'az at-Tawmi shi ma wannan aƙida ta sace ta murji'anci sa'annan na takwas akwai wato murji'awa da ake kira al-murji'a marisiyya su ma haka da aƙidan wa'antan da muka lissafa dukkansu magana iri ɗaya ne amma duk malaman tauhidi idan sun zo ana karkasa su zaka ga bambancin su dan kaɗan ne amma dukkansu manufar ma'anar su iri ɗaya ce to ana ambatan su ne saboda kowanne akwai ɗan gaban da ya fesa na guba akan imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda malamai suke ishara zuwa gare sa har ila yau akwai a almurji'a as-samariyya shi ma daga samri nisba ce zuwa ga samri to shi ma haka da wa'ancan da wa'annan dukkansu sun haɗu akan manufa guda ɗaya to duk wa'annan idan ka haɗa na ƙarshen su wanda ina gani ma na ambace shi shine annajariya a dukkansu wato nisba ce zuwa ga najjar to kuma aqidar su duka furuci ne wai cewa imani ƙuduri ne da furuci banda aiki to imamu abu hanifa ya fada cikin wa'annan murji'a wanda ake ambatan su guda goma sha biyu yana daga ciki ana cewa almurji'a hanafiya in ka ji kana karanta littattafan aƙida musamman a babun ka kaji an ce murji'a hanafiya ana nufin nisba ce zuwa ga abu hanifa amma kamar yadda za mu zo mu ji a baya wasu daga cikin malamai sun ba shi uzuri cewa ya tuba daga wannan akida inda ya samu matsala to wannan ita ce bangare na farko su kuma bangare na biyu su ne wato mu'tazila su kuma mu'tazila haifuwar murji'awa ya haifar da su su kuma saboda lokacin da murji'awa suka fito babu mu'tazila mu'tazila asalinta daga wa'il bin ata wasu su ce wasil bin ata ɗaya daga cikin ɗaliban hasan al wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce akaramakallahu a yau a garin basra akwai ƙungiyoyi biyu sun fito ƙungiya ta farko khawarij ƙungiya ta biyu murji'awa me za ka ce a kansu saboda su khawarij sun ce duk mutumin murtakibul kabira kafirun wanda ya afkawa babban laifi kafiri ne in mutum ya sha giya suka ce ya zama arni in mutum ya yi caca suka ce ya zama arni su kuma murji'awa suka ce in mutum ya yi zina imanin sana'nan bai motsa ba in mutum ma ya yi sata imanin sana'nan bai motsa ba akarmaka Allah menene gaskiya a cikin wannan al'amari sai Hassan al-Basri yace murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi wa fil akhirati tahta mashi'ati Allah in sha'a 'adzabahu 'adlan minhu wa wa in sha'a ghafara lahu 'afa 'anhu wa la وعفى wa yudkhiluhu al-janna 'afwan wa fadlan minhu فقام واصل بن عطاء أو فقام وائل بن عطاء فقال أنا لا أقول بأنه مؤمن ولا بأنه كافر ولكنه في منزلة بين المنزلتين فاعتزل مجلس حسن البصري فمنذ ذلك اليوم سموا أولئك المعتزلة yace ni ba zan ce mumini bane kuma ni ba zan ce kafiri bane ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba a duniya kenan Ya ce amma a lahira dan wuta ne dawwamamme abin dawwamarwa kaga ya zama da shi kafin kenan ko sai tun daga wannan ranar sai ya nisanci majalisin malaminsa tun da wannan ranar sai ake kira ula'ikal mu'tazila wa'ancan su ne wa'anda suka nisanci malaminsu suka daina zama a wajen karatunsa kaji dalilin da yasa aka samu mu'tazila su kuma suka ce imani shay'un wahid la yatajazza su a wajensu imani abu ne guda ɗaya baya hauhawa mata zaba ba'abuhu zaba kullu duk lokacin da wani sashe ya fita to gabaki ɗaya fita shi sa suka ce hukumar murtakibul kabira fi duniya kharaja min al-islam wa lam yadkhul fil kufr ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba to abu nawa ne dama a duniya addini ko ko dai musulunci ko ne ko dai kafirci su suka ce wai za su yi falsafanci wai ba za a ce musulmi bane kuma ba za a ce kafiri bane a duniya amma suka ce a lahira za a ce dawwamamme khalidun mukhalladun finna duk wanda aka ce dawwamamme abin dawwamarwa a wuta ina ne me makomansa a duniya kafiri kenan ko to kaji lazumin maganar su abin da ke tabbatarwa kenan wannan su ne bangare da biyu suka ce to idan mutum ya yi zina ya fita daga musulunci amma bai riga ya shiga kafirci ba to ina ya zauna je suka ce yana wani masauki tsakanin musulunci da kafirci akwai wani masauki da ya wuce wannan munafiki ma dai ai kaga wani masauki ne amma menene karshen sa kafiri ne ko to su suka ce a haka daga nan sai aka samu kaga akwai khawarij su ma irin manufarsu ɗaya da motajila bambancin su su kai tsaye suka ce kafiri ne kawai su khawarij kai tsaye suka ce a duniya kafuri ne a lahira kuma dawwamamme abin dawwamarwa saboda haka su imani a wajen su abu guda ɗaya ne baya hawa baya sauka sai dai ta hau in ya sauka to ya fita kenan gaba ki daya kuma duk shi ba kan hadisi guda ɗaya ne hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Imamul bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min bima'ana mazinaci baya zina alhali yana da imani anan imanin da suka sai suka ce sai suka kore nafiyun li aslin iman suka ce asalin imanin ne babu to tunda babu asalin imani ya zama kafiri wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba a yayin da yake sata yana da imani anan sai suka jahilci nassi akwai abin da malaman usul fiqi suke kira iktida'un nas a wajen ka'idan fassara qur'ani ko hadisi ka'idoji ne guda biyar akwai dilalatin nas akwai isharatin nas akwai mantuqun nas sannan kuma akwai iktida'un nas to wa'annan daga cikin ka'idojin sai suka ce su ba za su yi amfani da wannan ba saboda haka a nan da aka ce la ya zini hina ya zini wa huwa mu'min bi ma'ana la ya zini zani sai suka ce la din nan annafiya ce li asalin iman sai malamai suke musu raddi a'a nafiya ce li kamalil iman la li asalin iman suka ce ba gashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la mala a laraba suna cewa lamala mala illa ibn babu dukiya sai raƙumi wannan yana kora duk wani dukiya an ba raƙumi bane ba dukiya bane suka saboda suka ce a'a saboda a lokacin babu wata dabba da ta kai raƙumi daraja shi sa ake amfani da wannan kalma sa'annan kuma ga addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da aka yakin Hunain yace Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah farfil lil ansari wal muhajirin yace ya Allah babu wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba ka gafarta wa mutanen Madina da mutanen da suka hijira daga Makka zuwa Madina wannan ya kore rayuwar duniya ai abin da ake nufi la aisha kamilan illa aishal akhirah babu cikakkiyar rayuwa sai rayuwa ta lahira suka ce to wannan ita ce asalin ka'ida to wannan shine matsalar da khawarij suka fada da mu'tazila suka fitar da imani daga cikin wato idan mutum imanin sai dan ragu to a wajen su kafiri ne su bi ma'ana babu fasiki fasikul milli kafir su a wajensu fasiki na musulunci kafiri ne kawai in yayi fasikanci ya fita daga musulunci kaga da fasikan na da yawa a duniya ko masu sha ayyan kaɗan ne haka ne sibadil muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ruwayan ma imam muslim yace ce sibabil muslimi akwai ruwaya muslim yace ce sibabil mu'mini fusukun wa qitaluhu kufr to kaga ashe da babu musulmi a doron kasa ko kuma babu mumini saboda duk wanda ya zagi yana fita daga musulunci ko kuma yana zama fasiki to fasikin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ai fiskun duna fiskin ne fasikancin da bai fitar da shi daga musulunci ba to wa'annan shine matsalar da suka ginu akai suka kore wato imani kuma me yasa aka kawo wannan saboda imani yana daga cikin arkanul ko kuma maratibuddin ko wanda yake guda uku kaga akwai al-islam akwai al-iman sannan akwai me al-ihsan wannan sune levels guda uku na musulunci daga musulunci sai imani sai ihsani to shi kuma imani kaga yana daga cikin arkanul iman as-sitta ko wanda yace al-imanu bi malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi duk wannan suna cikin rukunin imani to su wa'annan sun samu matsala a wajen nan sai suka yi condemning din wannan kaga wa'annan kungiyoyin guda uku su ne masu matsala a wannan babu to amma nan malam ya kawo mana guda ɗaya imamu abu hanifa me yasa ya kawo wannan saboda shi ma ya faɗa ɗaya daga cikin murji'awa guda goma sha biyu ko guda goma sha uku wanda malaman firak suke ambata to shine malam ya ce ƙala imamu abu hanifa ya ce wal imanu huwa al iqraru wat tasdiqu imani shine al iqraru tabbatarwa wat tasdiqu da kuma gaskatawa wa imam abu hanifa har ila yau yace al imanu iqrarun bil shi yin imani tabbatarwa ne na furuci na harshe wa tasdiqun bil jinan da kuma gaskatawa na gabbai wal iqraru wahdahu la yakunu imanan sai yace furuci kadai baya sa a ce imani ne sai mutum ya haɗa da me kenan gaskatawa kenan ko in mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadun rasulullah amma a zuciyarsa bai yadda da Allah ba bai yadda da manzo Allah ba ya zama musulmi kaga bai zama musulmi ba kaga wannan yana so ya nuna maka imani dole sai ya hada waɗannan ababen guda nawa guda uku na farko dai i'tiqadul qalb gaskatawa na zuciya na biyu nutqul lisan furuci na harshe na uku amalul jawari shine wanda imamu abu hanifa ya fitar da shi daga cikin wato ta'arifinsa ga imani to shine malam ya ce maka ga abinda abu hanifa ya ce sai malam ya ce wa naqalahu tahawiyu an abi hanifata wa sahibaihi ya nakalto wannan maganar daga imamu tahawi wanda wato wanda ya sharhin a aqidan da Ibn abi iz yayi ina fata an gane shi yayi sharhin sa to shine na kalto wannan magana daga Abu Hanifa wa sahibaihi da ɗalibansa guda biyu manya-manyan ɗalibansa ɗin nan Abu Hassan ko kuma Muhammad bin Hassan Shaibani da kuma Abu Yusuf wa'annan su ne manya-manyan malaman ɗaliban abu hanifa wanda suka yada ilimin abu hanifa bayan rasuwarsa sun karantar da imamu shafi'i saboda shi imamu shafi'i shekaran da aka haife shi shekaran imamu abu hanifa ya rasu an haife shekara 150 bayan hijira shi ma abu hanifa shekara 150 bayan hijira ya koma ga Allah to saboda haka bai ga abu hanifa ba amma ya yi karatu a wajen ɗalibansa wato su ne Muhammad bin Hassan Shaibani da kuma Abu Yusuf su ma suna da irin wannan fahimta na malaminsu wannan duk yana nuna mana tasirin malami a wajen ɗalibi idan malami na da wani kuskure in ba Allah ya kiyaye ɗaliban ba su ma za su ne za su ji ina ba ta an gane za su fada cikin wannan kuskure kaga shi ma daga ina ya ɗauko ya kwankwado ne daga wa Hamad ibn Abi Suleiman kaga kuskuren shi ma ya ɗalibansa suka bi shi akan wannan wannan magana da wancan na farko dai mala ya ɗauko shi a fikrul akbar ko mujalla shafi na ɗari uku da hudu wancan kuma kitabul wasiya tare da sharhinsa a shafi na biyu wannan kuma a ma a sharhiha shafi na ɗari uku da sittin sai malam ya ce wa abu hanifata imamu abu hanifa ya ce wal imanu la yazidu wala yanqus imani baya karuwa kuma baya raguwa kaga nan kaga imamu abu hanifa ya tabbatar da kuskuren da ya ɗauka a wajen ta'arifin imani ga nassoshi wanda ke nuna imani na karuwa Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda liyazdadu imanan ma imanihim wa yazdada alladhina amanu imana kaga duk ya nuna me yana karuwa to ga hadisi kuma wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwayatin bid'un wa sab'una shu'ba a'laha قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان yace imani yanki sittin da ‘yan kai ne wata ruwaya ya ce 70 da ‘yan kai wanda imamu wato bai haƙi ya tattaro shi a cikin shu'abin iman guda 70 da ‘yan kai wajen yankoki na imani daban-daban daban har zuwa saba'in da yan kai sai ya ce a alaha mafi ɗaukakanta ƙaunu la ilaha illallah kaga furci ya zo ko faɗin la ilaha illallah sai ce wa adnaha kaga ya ce a alaha kaga yana nufin mafi ɗaukaka kaga ya karuwa kenan ko sai ce wa adnaha sai ce imatatul adha an tariq mafi saukin imani shine ka kawar da wani cuta a bakin hanya kaga ya nuna imani na ne sauka ko sai ce wal haya'u min al iman kunya yana daga cikin imani to shine yanda malaman sunna ahli sunna suka dauki tarifin imani kenan eh, i'tiqadul qalb wa lisan wa amalu bil arkan kaga wannan guda uku kuduri furuci da aiki kaga wannan hadisin duk ya kunshe su ko yace qawlu la ilaha illallah kaga furuci adnaha imatatul adha an tari kaga shi kuma aiki ko sai ce wal haya'u min iman shi kuma haya'u a ina yake a zuciya ko kunya ko to kaga idan aka haɗa an samu ta'arifin imani a wajen malaman sunna malaman sunna suka ce to duk abin da ke ƙaruwa yana da muqabilin me je zai ragu ko wannan hadisin kuma yayi isharar zuwa haka amma anan Abu Hanifa yana da fahimtar cewa imani baya karuwa baya raguwa imamu ibn baffa a cikin littafinsa ibanatul kubra da ya kawo maganar murji'awa sai ce sun ce da imaninka da na sayyidina abubakar da na mala'ika jibrilu da na annabi ibrahim ɗaya ne baya babu bambanci ko nan limamin angon kuma in ka kwatanta ba ka san ba ɗaya bane to amma su suka ce me suka ce wai imanin ga baki ɗaya da naka da na sayyidina baka ai ka san wannan magana ai ba magana bace suka ce da naka da na sayyidina abbakar da na kuma wato annabi ibrahim da na kuma mala'ika jibril ɗaya ne kaga ba zai taɓa zama ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi mafarki an ɗauko wato bi ma'ana an ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗaura shi a skeli aka ɗauki sayyidina Abubakar sai skelin manzon Allah ya rinjayi na sayyidina Abubakar me yake nuna kenan kaga annabi ne ko imanin annabawa ba ɗaya bane da na ne mabiyansu sai aka ɗauko sayyidina Umar aka ɗaura shi a skeli aka ɗauko sayyidina Abubakar aka ɗaura shi a skeli sai aka ga cewa imanin wato skelin sayyidina Abakar, yarin jayi, skelin sayyidina umar kaga anan ya nuna imanin sayyidina Abakar ya dara nawa na sayyidina umar aka dauko aka dauko sayyidina umar a skeli aka ɗauko sayyidina Usman aka ɗaura shi a skeli sai aka ga skelin sayyidina Umar yarin jayi na Usman. Uthman kaga me yake nuna maka imanin kaga me ba ɗaya ba ko sun fi juna ƙarfin imani to amma a nan sai suka ce imanin kowa ɗaya ne ba bambanci wai dukkanmu musulmai a asalin imani daidai muke alhali kuwa ba ɗaya ba ne ana iya samun mutum ya fi ka aikin alkhairi amma kuma ka fi shi ta ɓangaren imani saboda shine ma waƙara fil qalb wa saddaqahu al amal ina fata an gane ana iya samun mutum ya fi ka yawan aiki amma a asalin tushen imani da ikhlasi kai ka fi shi sai ka zame ka ga shi ya fi ka a bangaren aiki kai kuma ka fi shi a bangaren me ko imanin kenan ko ikhlasin da makamancin haka to shi kuma anan sai ce baya karuwa baya raguwa qultu malam yace bi malam mawallafin littafi yace yana so ya yi wa imamu abu hanifa istidraki qawluhu fi adami ziyadati iman wa nuqsanihi malam yace zancen da abu hanifa yace na rashin ƙaruwar imani da raguwarsa wa qawluhu fi musamman iman da kuma maganan da yayi akan kiran sunan imani wa annahu tasdiqun bil cewa gaskatawa ne na gabbai wa iqrarun bil lisan da kuma furuci na harshe wa annal amala kharijun an haqiqatil iman cewa aiki ya fita daga cikin imani ba a ya shi daga cikin imani sai ce qauluhu hadha wannan maganar da Imam Abu Hanifa ya ce huwal fariqu baina aqidati al-Imam Abi Hanifata fil iman wa baina aqidati sa'iru a'immatil Islam yace shine bambanci tsakanin aƙidan Abu Hanifa da sauran jagorori na musulunci malaman musulunci Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wal Bukhariyu wa ghayrihim malam yace da waninsu duk wa'annan malaman nan ne kadai aka samu bambanci aka samu kawai ɗan sabani tsakanin Abu Hanifa da sauran amma dukkan sauran malaman musulunci babu wanda ya faɗi wannan Abu Hanifa ne ya samu wannan kuskuren ya faɗi wannan bayani sai ce wal haqu ma'ahum gaskiya kuma yana tare da waɗannan malaman sune Malik Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Bukhari da sauran manya-manyan malaman musulunci irin su wato Imam Ali Sham shine imamu auza'i da kuma su Dawud al-Zahiri da makamancin sauran malaman musulunci sai malam ya ce wa qawlu abi hanifata maganan da abu hanifa ya faɗi mujanibin lissawab ya karkace daga gaskiya bi ma'ana ba daidai bane wa huwa ma'jurun fil halaini sai dai shi imamu abu hanifa za a bashi lada a hali biyu halin farko ijtihadin da yayi hali na biyu kuskuren da ya fada ciki saboda manzo Allah ce idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajran wa in afta falahu ajrun ko idan yayi kuskure yana da lada daya idan kuma yayi daidai yana da lada guda biyu me dalilin da yasa malam yace yana da lada biyu anan bai yi amfani da ɗaya ɓangaren ba sai ya kawo uzurin da wa'annan malaman suka ba wa kad Zakar ibn Abdulbar, wa abi iz ma yush'ar anna aba hanifata raja'a an kaunihi ya ce hakika ibn abdulbar abu am kenan a cikin sharhin da yawan muwadda malik a tamhid da ibn abi'iz a sharhin da ya yi na aqidatu tahawiyya yace abin da ke nuni cewa anna abu hanifata lallai abu hanifa raja'a an qaulihi ya tuba daga wannan maganan da yake cewa al-imanu la yazidu wala yanqus wai ya dawo ya bar ya daina wannan maganar ya tuba ya koma irin maganar da su imamu malik da sauran a'imma suke faɗi wannan dalilin ne yasa malam yace yana da lada biyu ladan farko shine wancan maganar da ya na farko kaga yayi ne a iya kokarin sa a ilimin sa to amma dalilin da yasa zaka ga Imam Abu Hanifa ya dan samu matsala anan kaga kissan labarin sa ko sannan kuma a lokacin da ya rayuwa a Kufa akwai makaryata a wannan lokacin sai mutum ya zauna ya kago ƙarya ya jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gudun irin waɗannan abubuwan kuma shi kuma ya kuskuren da ya samu na biyu tasirantuwa da ilmul kalam din da yayi ilmin falsafa da yayi zurfi a ciki to wannan yayi tasiri dan shi ma yana da da Hammad ibn Abi Hanifa yana da da da ake kiransa Hammad kuma yana da malami Hammad saboda haka dalilin da yasa aka samu wannan matsala daga Imam Abu Hanifa kenan wannan shine kadai bambancin da aka samu tsakanin Abu Hanifa da sauran malaman musulunci a wajen wato kudiri amma duk sauran zantuttukan basu sha bamban ba kaga shi ma kuskure ne kuma an nuna cewa ya tuba daga me wannan fatawa to kaga yanzu wasu malamai sun bashi uzuri amma wasu basu bashi uzuri ba sun ce kawai kuskure ne ya riga ya kuskure kawai ba za a bi shi a wannan fage ba wa'annan kuma da ibn abdulbar da kuma imam tahawi sun ce ya tuba daga wannan fatawar ya bar wannan fatawar alayi ta halin kaga sai mu ɗauke shi a mafi sauki cewa ya tuba ko shine iya adalcin da za mu iya masa ko cewa ya tuba kuma Allah subhanahu ta'ala muna fatan zai yafe masa akan kuskuren da ya a wajen ta'arifin imani babin imani na da yawa na takaita wannan bayanin ne saboda shi yana da alaka da kuskuren da ya samu idan muka zo kan imamu malik zan buɗe ɓangaren kuma ahli suna bayanai sosai akan abin da malaman sunna suka faɗi akan wannan nan na takaita ne akan saboda yana da alaka da kuskuren da ya fada kuma yana daga cikin abin da ake jinginawa zuwa gare shi cewa murji'a hanafiya cewa yana daga cikin ba murji'e na hanafiya in ka ji ko kana karanta wani littafi na firak ka ji ambaci wannan to shi ake nufi shine ke da wannan kuskuren saboda wasu sun bashi uzuri wasu ba su bashi uzuri ba daga cikin malamai sun ce da ya samu kuskure a wajen amma duk da kuskuren da yayi yana da lada a wurin Allah subhanahu wata'ala ba za a bi shi a wannan wuri ba amma mu mafi saukin da zamu yi masa shine mu ce mun yadda yayi taraji'i daga wannan akidar ya koma yana bada fatawa iri ɗaya da fatawar da su Imam malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbali suka bada ina gani a nan za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan aqwalul imamu abi hanifata fi sahaba menene zantuttukan da imamu abu hanifa ya faɗi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya darajar sahabbai suke a wurinsa za mu ji insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai dan ba da dama ga masu tambaya in akwai sai yayi tambaya